أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sha hudu a watan zulka'a da watan sha daya hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da biyu a watan mai watan biyar shekara ta 2026 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa a wannan asubahi ya hada fuskokinmu a cikin masallacin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin Alhaji Ali Lauya a Lahu umrahu da ke nan unguwar Nasarawa karamar hukumar Gumel jihar Jigawa a tarayyar Nigeria a dan gabatar da karatun littafinmu na Dariqus Salihin ila Rabbil Alamin hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a wannan littafi a satin da ya gabata muka yi darasi na 197 mun fara wannan darasi da title din zikirun ya ji aluka alal fitra wani zikiri wanda zai tabbatar da kai akan fitrar da Allah ya halicce ka wato ta imani da yadda da shi wanda a farkon darasin muka ce minar ma'alumi bi darura wa kasatan indal uqala'i wal ulama'i abu ne sananne a larurance musamman a wajen masu hankali da malamai annal insana lahu mumayyizatun an khalqi shi wato mutum yana da wasu abubuwa da suka bambanta shi da sauran halittu kama mai yazahu ta'ala fil khalqi wal kulki kamar yadda Allah ya bambanta shi a halitta da ɗabi'u zatan wa ma'ana Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halitta dan adam cikin mafi kyawun dare ma'ana shi a tsaye yake tun daga zubin halittarsa ba kamar sauran halittu da suke kifa ba wa qala aidan Allah tabaaraka wata'ala ya faɗa yace kalaqas samawati wal arda bil haqqi shine ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya da cancanta sai ce wa sawwarakum ko kuma shi ya suranta ku ya duka gankun nan fa ahsana suwarakum ya kyautata suranta ku wa ilayhi al-masir gare shi za a koma faqari ja'ala Allahu al-insana khalifatan ala wajhi al-ardi Allah ya sanya mutum ya zama shine kalifa a bayan ƙasa kama bar lil mala'ikati qabla an yakhluqa bi yakhluqahu kaman yadda ya bawa mala'iku labari kafin ya halicci mutum bi qaulihi a inda ya ce wa mala'iku inni ilin fil ardi khalifa ni zai sanya kalifa a bayan ƙasa suratul baqara aya ta 30 amal insanu kama sabaka mai yanzu hullahu bil akali. amma dai shi mutum kamar da muka ce Allah ya bambanta shi da hankali wal lisani da harshe wa gairi ha da wasu waɗannan wa fattarahu alal imani kuma ya kirkira halittarsa asalin jininsa da tsokarsa akan imani da shi fi asali kilqatihi kama fi qawlihi kama inda yake cewa fitratan lahi allati fatara nasa alaiha wannan shine fitra da Allah ya tsage mutane ya halitta mutane akan ta la tabdila li khalqillah babu kuma mai canja halittar Allah zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye walakin akasaran nasi la ya'lamu wajama Allahu ta'ala alal insani alfitrata fitratun maqarunatan bi asali kalkihi fitrar da dama asalin halittarsa an halicce shi da ita wa bayanin huda fima azzalal fima unzila ilaihi sannan kuma ya kara masa da bayanin shiriya cikin abin da yake aiko manzanni da shi zuwa gare shi shi dan adam faƙala alaihi fala alaihi to ba abin da yake kan ɗan adam yanzu illa an ya ataniya ma ya kiyaye da waɗannan abuwa guda biyu fitirar da Allah ya halice shi a kanta da kuma saƙon da Allah yake aiko mata na manzanni wa akarna hadisal unwan daga nan ne muka karanta hadisin da yake wannan headline wa nasiril yawma qidaman yau inda zamu dora mu ci gaba bi unwanil muallifi shine sabon headline na malam shi kuma nan yake cewa kaslatani akwai wasu ɗabi'u guda biyu man hafaza alaihi ma duk wanda ya kiyaye da wannan ɗabi'un guda biyu ba zai shiga aljanna ba da kalal janna ya ba shiga aljanna yau kuma wannan shine sabon headline din to awalan abu na farko nake cewa kamin rahmatullahi ta'ala lil insani wa lutfihi yana daga cikin rahamar Allah ga dan adam da tausayin da yake wa dan adam fataha lahu abwaabal khairati sai Allah ya buɗe ma ɗan adam ƙofofin alkhairi wa aka ba bi da kuma hanyoyin da zai biya samu alkhairi li'annahu a'lamu bihi domin Allah subhanahu wata'ala shi ya kowa sanin mutum wa bi ba'asihi kuma shi ya kowa sanin rauninsa kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin faɗin Allah madaukakin sarki yuridullahu an yukaffifa anku Allah manufarsa shine ya sauƙaƙa muku tsarin wato shari'a wa kulikal insan ba'ifa an halicci mutum shi kuma rarrauna total insani aya ta 28 ay yuridullahu bi shar'ihi lakum abinda Allah yake nufi da shari'ar ta gare ku min min ahkamin na daga hukunce hukunce wa bima kallafakum bihi da abinda kuma ya dora muku min takalifi na daga wato dokoki ko ayyuka fiye fi fi kudratukum to duk abin da ya dora muku a warwadan abin da za ku iya ne ya fi ku sanin ku ya halarce ku baya ɗora maka abin da ba za ka iya ba wannan ya ba da ka'ida layi yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha so abin da Allah ya ɗora muku fi qudratikum wastita'atikum an an kun fi shara'ihi wa awamirihi wa nawahihi yana ya sauƙaƙa muku a shari'unsa da umarin da yayi da kuma abin da ya hana likai tazawwadu lahu bi ta'a dan ku samu damar yin guziri na ayyuka na kwarai zuwa gare shi da yace wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wal istijabati wash shukri ku amsa masa kuma ku gode masa wa qala aidan Allah ya faɗa yace la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai sai abin da za ta iya a bakara aya 286 ka kaulihi kamar faɗin Allah ta'ala da yace ce ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harj Allah baya nufin ya tsora muku min alharaj wani abu na daga wahala walakin yuridu li yutahhirakum abinda yake nufi ya tsarkake ku wali tumma ni'matahu alaikum ya cika ni'imarsa akan ku suratul maida wa qala ya fada yace yuridu yuridullahu bikum al-yusra abinda Allah yake nufi da ku shine sauki wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin tsanani a gare ku bakara 185 wal ayatu fil babi kasira ayoyin da suke nuna Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin da dan adam da sauki yana dora masa shari'a gurgurdan abin da zai iya abin da zai iya ma illa rura ta zota sai a daga masa kafa azumi illa rura ta ba ce batila sai kai ko zaka mutu ya ka a'a mai matafi ma ba ma mara lafiya ba fa iddatun min ayyamin ukhra arama a wani lokaci sallah da ake so ka yi ta akan lokaci mafi soyuwar aiki a wajen Allah as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta amma in kai bacci baka farka ba baka kiran sallah ba a tashe ka ba ya kace an maka uzuri baka daga cikin da za a kama da wannan laifin kaga duk wanda yake nufin yake nuna maka Allah subhanahu wataala yana nufin ka da sauki ne salaka wal ayatu babu kasira wata da kulu babu irada kuma idan ayoyin za su shiga babin wato tabbatar maka da Allah yana da manufa Allah mai nufi ne muridun kenan kamar da mai kawai ya ce waja a fil hadisi ya zo a cikin hadisi kama Qalal Bukhari yu kamar yadda imamul Bukhari ya ce haddasana abdussalami bin mutahharin kala haddasana umaru bin aliyu amma an bin muhammadin gifari an sa'id bin abi sa'id al-maqdiri an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa daga manzala daraja da aminta Allah tabbata a gare shi yace inna ad-dina yusrun lalle wannan addinin sauki ne da shi walan yushadda ad-dina ba wanda zai tsananta addini ahadun wani kawai ya dauki tsanani illa galaba huto face sai yazo kuma abin da ya tarka din yafi karfin sa tun farko ma dauki abin da yake aka saukin da aka saukaka maka ne sai ce fasaddidu kawai dai abin da ake so ku tabbata wa ƙaribu ku nemi daidai wa abshiru ku yi bishara wasta inu bil gadawati war rauhati ku nemi taimakonku cikin kai kawanku ku nemi taimako cikin kai kawanku wa shay'in bai kulu hafiz alhafiz da yake faɗa wato zainuddin fit bi sharhi jami'i sagir a littafin sa at-taysir bi sharhi jami'i sagir yake cewa ista'inu ala mudawamatil ibadati ku nemi taimako a bisa dawwama cikin ibada bi iqa'iha fi waqtin ku yi wato ibada lokacin da kuke jin daɗin ibadar ba ka dauki abin da sai da kyar zaka yi ba ka na hari. kaman farkon yini wa ba'da zuwali da bayan rana ta fadi min dujali min duljatin da wato a duhul dare inu alaiha to ku nemi taimako akan ibada bi qa'iha akir layli yin ibada ku karshen dare wa fihi anna al mushaqata tajlibu a ka'idar ma wato shari'a duk lokacin da tsanani ya tsanani to yana jawo sauki wa annal amra idza baqa ittasa'a kuma da al'amarin da ya kunci to kuma sai a bude shi qalu yatakharraju ala zalika jami'a rukusu akan wannan hadisin ne wannan ka'ida za a fitar da dukkanin rukusa ta shari'a wata kafifatihi da saukin shari'a wal hadis ma'adudun min jawami'il kalmi wannan hadisin ala lissafa shi daga cikin hadisan da ya tattare kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallama wato dunkulallu wanda sentence ne amma in aka baje shi ya isa rayuwa dillu li zalika ma warada fi qissati abdullah bin amr abin da yake nuna maka ba wanda zai tsananta a ya dau addini da tsanani sai ya gallabe shi abin da ake ruwaitowa ko yake zuwa daga hadisin abdullah bin amru min qawlihi ma kabba adama kabira bayan ya girma yake cewa ya laitani qabiltu rukusatan nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kaito na. ina ma na karɓi rangwamen da annabi sallama ya mu lokacin da suka zo gidansa ɗin nan suka tambaya cewa me ibadunsa a gaya musu wannan ce shi ya yi kaɗan shi kaza zai shi kaza zai akwai wanda ya ɗauki cewa shi kullum ma azumi zai na nufi masa a'a shi yana iya sama akwai sai litinin yana iya zama haka litinin da alhamis yana iya sama da haka yi azumin annabi dauda yana iya sama da haka aka kyale shi daga baya kuma ya girme ce ya laita ni kabiltu da ma dai na ka tsaro kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce to wannan yana tabbatar maka ba wanda zai dauki addini da tsanani a ƙarshe kuma sai abin ya fi karfin shi ne illa galabahu sai yarin zaye shi wa yaqulu ibn rajab ibn rajab yake cewa fi fatahil bari a cikin fatahil bari wa hadhal hadith wannan hadisi tafarrada bihi al-bukhari imam al-bukhari ne ya kadaita da shi wa tafarrada fi takhrij lima anna al-bukhari wa ma'anar hadisi annahi wa an tashaddidi hani gabarin tsanantawa fi dini akan al'amarin addini bi an ya hamila al'insanu cewa mutum ya ɗauki nafsahu kan minal ya ɗauka kansa ibadati ma la ya hatamiluhu illa bil kulfati shadida abinda ko ba zai iya yi ba sai da tsanani wa haza huwa al maradu bi qawlihi wannan shine abin nufi da faɗin manzo Allah sallallahu lan dina ba wanda zai tsananta addini ahadun illa galabahu yani anna ad-din la yu'khazu bil maghalabati faman shadda galabahu wa qata'ahu intaha to hadha at-taysir wa at-takfif fi at-takalif wannan sauƙaƙawa a harkar abin da ya shafi al'amuran shari'a na ibada min abarazin mai zafin shari'atul islamiyya yana daga cikin abin da yake bambanta shari'ar musulunci da shari'ar da ba ta musulunci ba wa qad bayyana al-qur'an al-karim zalika al ya bayyana haka fi kasirin min ayatihi a cikin ayoyi masu yawa wa min zalika qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa qawluhu da fadin sa ta'ala da ce wa ma ja'ala alaikum fiddini min harajin Allah bai sanya muku noyi wa halhalu a cikin addini ba wa qawlihi ta'ala da faɗinsa da ya ce wa wasu wasi'at kulli shai rahama ta yalwaci kowane abu fa sa'aktubuha zan rubuta ta lillazina yattaquna ga masu tsoron Allah wa yi wa zakata wanda suke bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun wanda suna suka yi imani da ayoyin allazina yattabi'una ar-rasula an al ummi wanda suke bin wannan manzan annabi al-ummi wanda baya rubutu baya karatu wannan kalmar mun faɗa a gangane da annabi yabo ce amma wanda ba annabi ba shi kuma ba yabo bane a wajen sai zama baya rubutu baya karatu ta ya ta zama yabo ga annabi saboda Allah subhanahu wataala ya hana wa annabi rubutu da karatu tun da ya taso saboda zai zo da abin da ya gagari marubuta makaranta da ya yi rubutu ko ya je wani guri ya nemi ilimin sai a ce a san ya je ya koyo abin da ya zo da shi amma ya zama kuma ba iya rubutu ba iya karatu ba sai ya zo da abin da zai gagarin marubuta makaranta to kai ka san wannan wani abu ne na daban kuma ba ka da hanyar suka to haka ya zo da alkur'ani da ila yawon mulki ya mace iliminsa ba zai kare ba kullum sai ka kare binciken ka sai a ce kur'ani ya riga ka yauwa ta sauraka wannan manzo din wato al'ummi wanda yake ummi ne allazi yajidunahu wanda su alal kitabi dama sun same shi makatuban indahu fit tawrati wal injili a cikin at a cikin linjila akwai bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ba sahabban sama akwai bayanin su tunda Allah ya ce zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili sahabban kansu ka gani shi yasa shi ku annabi sallallahu alaihi wa sallama suna ƙaryata shi ma sai Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya arifuna hu kama ya arifuna na abu sun san manzan kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su ina suka san shi a cikin littafin su tafan sun yi bayanin sa kafin yi yasa da suka ce ƙarya ne ba annabin bane suka da gangan sai Allah ce ya arifuna hu sun san shi kama ya arifuna na ahu kamar yadda suka san ƴaƴan su sai dai wa inna fariqan minhum la yaqtumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna wata tawaga daga cikin su suna ƙoƙarin su koye gaskiya alhalin wato suna sani sulaka shi annabi sallama ummi ne allazi Huma maktuban indahum fit tawrati wal injil ya amurhum bil ma'rufi wanda yana umartar su da al ma'ruf shine kyakkyawan aiki wayan hahum yana halin su anil munkari daga mummunan aiki wa yahillu lahum at-tayyibat yana halatta musu abubuwan da suke dada ɗaya ne a shari'ance wa ya harimu alaihimul kaba'is yana haramta musu abin da suke kazanta ne munana ne guba ne cutuwa ne wa yadha'u anhum israhum yana kuma rage musu yana sauƙaƙa musu nauyin da da shari'o'in su suka dora musu wal aghlal allati kanat alaihim da alhamdulillah da nauyin da suke kansu wali nadariba ala zalika masalan dan mu buga misali unzur ila ma ta'aqubuhu salawatul khamsi fil yawmi in kana so gane shari'a tana da sauki ana cewa musulmi farko abin da ke hanga sallah har ma ba haushe ce masallaci ne yana nufin musulmi kenan to dauki sallah a yini lokacin da take dauka a cikin ko hours ɗinka na kwana daya lokacin da sallah take dauka duk sallah minti nawa zaka bata nawa take dauka aka iya bata minti goma ka kara baka bata minti goma sha biyar ta kamsu ta ba su minti goma sha biyar minti na za a ɗauka a cikin wato awa ashirin da hudu awa ɗaya da minti nawa za a ɗauka da fi awa ɗaya da minti sha biyar ba a gardin sauran lokacin naka ne sannan kalli mikidarin zakati almaliya abinda ake fitarwa a zakar dukiya ɗaya bisa arba'in a bayan shekara ba da su ka zo duniya ba allah ya baka bai yi shawara da kai ba kuma kai da ya baka zabar ka idan akwai wanda sun suna ta nema ba su samu ba akwai wanda in wayo ne sai su ta da kai kana tsaye su karbi kudin ka sani ba amma wayan bai ba su ba to kai da Allah ya zabe ka ya baka kaga ba dubarar ka bace to abin da ya baka din kuma sai sai sai a shekara kuma a shekara ma ba a kowane adadi ake karba ba akwai wani nisabi sai da cikar da ta kai nisabi dama sai ta cika abubuwa guda uku ta kai nisabi ta shekara sannan kuma masu karɓa sun zo sai a baya to kaga to wannan ma ka kalle ta ɗaya ne bisa arba'in za ka bayar in kana da miliyan arba'in to miliyan ɗaya ake so ka bayar amma sai ke ganin kai har miliyan ɗaya zakkan ana maba da rago fata ne yake kallon yawan miliyan ɗaya baya kallon talatin da tara da ba a yi fashe da su ba to zai yi yayi bai ba sai ya har sai shekara ta dawo in Allah ya jarabe shi wannan 40 din ta koma 80 yanzu miliyan 2 zai bayar bana ga ɗaya ta bara ga shi kuma ɗaya mata ga gara bara ga kuma yanzu biyu ta zama uku don ba ta ba kuma sai a fada hadari ko in za a yi a yi ba yadda shari'a ta ce ba shi kuma san rai bacin rai ita ibada tauqifiyya ce ma'anar ce abu tauqifi ne sai yadda shari'a ta ce a yi za ka yi ba kai ne za ka yi yadda kake so ba inda ka yadda sallah ba za ka zo ka yi yadda ka gada ba wata ranka ya raka a biyu wata ranka ya hudu wata ranka sai kana da karfi kai tafas a zahar za ka yi wa shari'a wannan a kawai ita tauƙifiya ce sai yadda aka ce ka yi to ka yi kiyasi da komai zakar ma haka take duk wata ibada haka take karkare karkare kankanta ta kai mata hawan kawara kai abin da ka ga dama mallaki ya ma sha'a man fa'ala ma laki ya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama zai gamu da abin da ya muna da masa kaga saukin shari'a zakkan ma ɗaya bisa arba'in ake ba ko ba kullum ba ko ba ko a wata dukiya ba sai dukiyar da ta kai zakka bayan ta kai zakka sai ta shekara saboda ka au hirfiyatun ko kuma zakar kayan noma ita zakar kayan noma ba ta kai ba in kai ka shayar da da ruwan ban ruwa kai ka shayar ba ta kai ba dan abin da zaka baya dan kankane ne wa sawmul lazila tuhusa uku. haka azumin da amfaninsa baka yi saka ididdige ba azumi akwai amfani a lafiyarka wani ma sai je wajen likita sai ce yana ga matsalarsa kawai dai da zai iya sai yawaita azumi kaga yanzu shi azumi ne da ake so yayi zai ka masa maslaha da saukin abin da yake damunsa to azumin da yake da amfanoni masu yawa shi ma ka zaka ga sai Allah subhanahu wataala ya dora maka daidai da yadda zaka iya ba yadda za ka galabaita ba wanda ake shari'a su ta yi wahala su ai 24 hours suke kiristoci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum sai malamai suka ce wannan kamancece ne ta wajen cice amma ba ta siffar azumin bace ba ta adadin azumin bace mu ne aka ce wata daya su ba san nawa suke yi ba sannan kuma suna su 24 hours suke kaga kama ku tuba alalladi na min kwatance kamance keniyar kawai ta wajabta wacce amma ba ta siffar azumin bace ko ta adadin wato azumi din to dai wannan muna so ka fahimci taisirin shari'a sauƙaƙawa wato ta shari'a haza ba'adun nazar haza bi gabbi ba'adun nazar tare da cewa shi azumin nan kuma idan ka ɗauke ganin ka gabarin kuma ladan da ake samu wa azumi shi ladansa sama Allah ya ce as wa ana ajzi bihi azumi na wani yake sakayya da shi falam ya qatasir hada taysiru bi bi wujubi hada takalif ala qadari daqatil insan kuma wannan bai tsaya ba ta hanyar wajabta ibada din a bisa gwargwadon wato damar da mutum yake da ita wannan saukin fil amali wal qurbati dangane da al'amal ayyukansa wal qurbati da yadda yake son kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala bal da kala fil azkari to irin wannan saukakawar ta shiga harcin azkaru wadda awati da addu'o'i allati yuf'alu wadda ake aikata su bi ashalil a'ba'i su azkar ana yin da mafi saukin gaba a cikin dan adam taharrukan ba gaba da tafi sauyin motsawa a cikin dan adam irin harshensa to su kuma azkar da wannan gabar har da harshe ake yin su wa huwa lisan wa ma azalika amma tare wai da haka ya ajizu an hal insanu wa yamtani sai dan adam ya kasa yin azkar yaki wala ya ga tanimu fursatahu baya amfani da damarsa qabla wafati qabla fawatiha kafin ta kwace masa zalika lijtihadi aduhi shaytan Abin da yake hana shi kokarin babban abokin gabarsa shaidani da yake ta kokari ala ibilalihi wa khizlanihi abisa ya batar da shi ya tabar da shi qala ta'ala Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yadhillakum balalan ba'ida shaidani ne yake so ya batar da ku bata mani sarki suratul nisa aya ta 60 wa qala ayyuban Allah dai ya faɗa ya ce wallahu yuridu an tuba alaiku shi Allah abin da yake so ya tuba ya karɓi tubanku ya yafe muku kurakuranku amma wa yuridu allazina yattabi'una shahawati waɗanda suke bin wato sha'awa ƴan san rai su ku abin da suke so an lumai mailan azima shugaban su kuma shaytani suratul nisa'i ayata 27 fa bahar muallifu ha huna wannan yasa shi mawallafin littafin sai ya faɗakar anan bi da faɗinsa a wannan headline da yace ni to in kun manta ko in ba ku sani ba ga wasu ɗabi'u guda biyu man hafaza alaihi ma duk wanda ya kiyaye da waɗannan ɗabi'un guda biyu da kalal jannata ya shiga aljanna ce ce wa rawa abu dawud abu dauda ya rawaito wata hahahul albani al'albani ya inganta ƙala abu dauda abu dauda ya ce na hafsu bin umara abdu dan umar ya ba mu labari haddathana shu'ba an ata'in daga ata ibn sa'ibin an abihi daga babansa an abdullahi bin amru daga abdullahi dan amru dan as kenan anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi kala ya ce haslatani wasu ɗabi'u guda biyu au kullatani ko yace kullatani la yuhafizu alaihima abdul babu wani bawa da zai kiyaye da su kuma musulmin yana musulmi illa da kalar janna fa sai ya sai ya shiga aljanna to dama musulmi me yake nema sama da abin da zai kai shi aljanna wasari'u ila magfiratin min rabbikum Allah ya ce ku yi gaggawa zuwa neman wata gafara ta musamman daga wajen ubangijinku sai ce wa jannatin da wata aljanna ta kaman fadin sama da ƙasa sai ce ku iddat an tattale ta ba dan su kowa bane muttaqina sai dan su masu tsoron Allah to sai aka ce ga wasu abubuwan tsabiu idan ka kiyaye ko wanda ya kiyaye da khalal jannata ya shiga aljanna kuma yasiru da su kuma masu sauƙi ne wa manya amalu bihi ma qalilun sai dai kuma wanda suke aiki da su kadan ne to anan tun farko ka yi ƙoƙari ka sanya kanka cikin dan kadan kadan nan da dai alkhairi ne alkhairin da ya fi kowane alkhairi abin da zai maka musabbabin tafiya aljanna kuma daga bakin da baya karya la ya tafi adal hawa sallallahu alaihi wa sallam dabi'u ne guda biyu masu sauki wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna amma masu aiki da su kaɗan ne kaga wannan yan kaɗan nan ana san wannan ayarin ka zama cikin su sauraka yace yusabbihu fi dubri kulli salatin mutum ya yi tasbihi a bayan kowace sallah sau goma wa ya hamadu asharan ya yi ta hamidi guda goma wa yi kabbiru asharan ya yi kabbara guda goma fazalika hamsuna wa mi'a billisani wa alfin wa hamsami'a filmizani a harshe 150 ne amma a kuma mizani wa alfin wa hamsami'a filmizani wa ya yayi kabbara arba'an wa talatina wato talatin da hudu wa idza akaza marga'ahu idan ya je kwanciya baccinsa wa hamadu salasan wa salasina yayi tahmidi uku wa ya yayi tasbihi uku. fazalika mi'atun bin lisani to wannan ma kaga an samu ɗari a harshe wa alfun fil mizani kuma sun zama dubu ne a cikin mizani falaqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce hakika na ga manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aqidu ha bi yana yi yana yi da hannunsa qalu ya rasulullahi kaifa huma yaya suke su bin nan yasiru suke suna da sauki amma wa manya amalu bihi ma qalil wanda yake aiki masu aiki da su dan kadan qala sai ya ya ati ahadukum ya'ani ash shaytan ai yana zuwa dayan ku ne wa yake zuwa dayan ku yana nufin ash-shaytan shine shaytani fi mananihi a cikin baccin sa fayanu fayanawimuhu qabla an yaqulahu sai ya sa shi bacci kafin ya faɗe su wa ya atihi fi salatihi ya zo masa cikin sallarsa fa yuzakkirahu hajatan sai yake tuna masa bukatu kabala an ya kula haka fun ya faɗa ma Allah Allah yake ayi sallama yanzu muka ce bata wuce minti goma ba amma saboda usurorin da suke gabansa na duniya kenan ana yin sallama zai tashi ya kuce azkar din ba zai zauna a yi ba to shine ce to shedan ne yake hanawa kullum sai ka yi ta ai uzuri uzuri uzurin kuma bai fi darajar abin da za ka yi ba don rayuwar ka so ake ta zama cin abu biyu in ma dai duk wani abin da za ka yi ba ibada ta kai tsaye ba to taimaka maka zai wajen ibada in ma kuma kai tsaye wannan abin ibada ne to sai zama abin da zai taimaka ma wajen ibada din kuma ya hana ka ibada ko ka sani ko baka sani to haka ita ibada kawai dole ka bar mata lokacinta ka yi ta a lokacinta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu to tunda dan ibada aka halicce ka shi yasa kawai ka'ida abinda zaka yi ba ita bai zata yi zama mai taimaka maka ne dan share maka fagen samun yin ta cikin nutsuwa in ba haka ba to da abin da aka yi zama ibada ne to kuma sai ya zama tunanin wancan abin tunanin wancan abin na rayuwa wanda dama rayuwar so ake ka same ta dan ka samu nutsuwar bauta ma Allah a duniya mazara a akhirah ita duniya ita ce gonar da ake shuka lahira da kuma sai ya zama yanzu uzurorin sun fita daga manufarsu ta taimaka maka ka bauta ma Allah su ne suke sa ka ma ka bar ibada ta hanyar da baka tantance ba ko ka sani ko baka sani ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga to innan azkar din qalilun ne amma masu yin su kuma ba su da masu sauki ne amma masu yin su kuma qalilun ne aka ce to ya haka yace shedan ne yake zuwa ɗayan ku in zai kwanta ya taushi bacci ba tare da yayi ba to lokacin da kake ta fama da waya sai dai wayar ita ba bacci ya sace ka ta faɗi kaga yaushe aka samu damar yin azkar a karshen kwanciya to dama kayi ku kujibar da ta hana ka kuma ta gajiyar da kai ka kwanta kuma sai ya zo ya tarada maka bacci a ga sai ya zama duk abubuwan da shaidan yana shiga yana samun kasarsa a ciki ka tashi kuma su wa'incan abubuwan su kake so ka gudanar ba ka san a samu feluwa a kansu so sallan ma kawai dai an dan ba a zo a yi ta ne shaf shaf a tashi a tafi to wannan shi da abin da yake so ya nuna mana kuma yana ga shi ne karshen darasinmu abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure katawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqal qur'ana min ladun hakimul ali ban sani ba ko da tambaya wa alaikumus salam ba na jinka eh eh. Hmm. eh yi mana a idan mutum bai sallah a zahar bala asar ta zo a zahar inda bai baya an sauke masa da sallah da zakka duk kowace rukuni daga cikin rukunan musulunci kuma ba ma sallah da zakka ba ai duk abin da yake wajibi ne akan ka an baka sauke bai ana binka wanda yake binka bashin dubu hamsin baka biya shi baka je kara ma dubu ɗari ta dubu hamsin ɗin ta ta ai lodi ka kara yawwa wa alaikum salam dangane da eh a ba ta aka yi ba sai an raba kowane tawaga daga cikin tawagogi takwas da ake ba wa zakalar fukara iwal masaki da sunan ba ta a in ka je ka ba wa fakirai ta yi in ka ba wa miskinai ta in ka ba in ka ana cewa a ba wa kowane sun fi irin ta sun dangwata ce mai yawa yawa kuma fa abin da ya kawo mutum yake ba da zaka da kansa larura ce asalin ba da zaka ba mutane suke raba ta da kansu ba fa hukumomin musulunci ne shi yasa ake da sa'i shi ma'anar sa'i shine mai zuwa ya karɓi zakka yana daga cikin ba sharaɗan fitar da ita shine shekara ta yi dukiyar ta kai zakka kuma sa'i ya zo karɓa to daga ran nan ne in baka bayar ba kuma laifi zai fara hawa kanka mai hana dan duk sharaɗan sun cika kaga daga cikin sharaɗan ba akwai zuwan sa'i kaga zuwan sa'i ya karɓa wanda yake nuna maka dama ba kai asali ba kai ne ba yanzu lura ce da rashin wato hukumomi na addini da ko kuma rashin wanda aka gamsu da su aka hankali ke kwanta da su yadda mutane suke da kansu da su makon mutanen suke da kansu yau da gobe su ma sai ta kai suka faɗa ramin da suke jin tsoro a wajen wa'incan Allah ka samu kuma wanda yake tsayawa ya ga yayi abin da ya kamata Allah ya kiyaye to sai to a ƙarshe muna isar da saƙon ta'aziyya ga al'ummar gumar emirates gaba ɗaya kai jigawa da ƙasar ma da musulmai baki ɗaya ta rashin alhaji abba gaji. Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya sa ya huta ayyukan alkhairin su da mutane suke ambata Allah ya tabbatar masa yana daga cikin shaidar da ake so bayan mutum ya mutu annabi ya ce ku san me kuke faɗa don ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa irin shaidar da yake samu din nan kowa ya yi kokari ya gama ya zama irin wannan fitar yayi wa duniya dan shine cin ribar duniya din kun ga dai yadda mutuwar ta zo ta dauke shi ba zato ba tsammani tun dama dai haka take dama baka ta take zuwa wanda mutane suna ta faɗa albarkacin bakinsu wani ya ce da ana ba da fansa in za mu tara yara ɗari mu bayar saboda shi za mu bayar saboda shi amma Allah ta baraka wata ala bai shawarce ka ba lokacin da ya kawo shi haka lokacin da ya ɗauke shi alhakimu ne yi san hikimarsa mm. kawai almuhimmu shi me yi ake jin daɗin har ake wannan maganganun a kanta to kai ma ka kama hanya inda ya tafi sai ka tafi ko mun dadewa tashabbahu fa in lam takunu mislahu fa inna tashabbaha bil kirami falahu ce ku kamanta ko da ba za ku yi su ba don dan ya da mutanen kirki wannan ita ce rabauta ba abin da za ka yi ya maka fa'ida irin abin da ya yi kowa kan in ya fita baki alkhairinsa yake faɗa kuma lokacin ana gane wannan tun daga yadda aka yi jana'izar mutum ka je ka ga dan adam a gurin wanda aka ce kai idan mutum 40 suka yi maka sallah an karɓi ce tanka irin wannan kuma sai ga to 40 nawa ne suka taru akan gawarsu to kaga duk wannan daga na gaba ake ga ake ga zurfin ruwa wato izina ce Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sallama bayansa Allah ya baya firdausul a'ala Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su lafiya fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba ilimi na tsoron ka Allah ka ba ilimin da zama sanadiyar tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu idan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka bamu mu tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka tarmi mai albarka ka kowa sanin kasar ka kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar ka kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fa kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahim المسلمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين